Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri A jiya asabar dakarun Ukraine sun fara kai hare-haren martani a kusa da garin Izuin da ke hannun Rasha a arewa maso gabashin Ukraine a cewar gwamnan yankin. Ukraine tana kokarin kore sojojin Rasha daga wurin, kana ta hana su yi wa dubban sojojin Ukraine kawanya a gabashin yankin Donbass. rasha ta mai da hankali a kan yankin donbass bayan da ta gaza kwace kiev babban birnin ukraine a lokacin da aka fara yakin amma ukraine ta sake kwato wasu yankuna a wurin ciki har da birni mafi girma na biyu a kasar kharkiv da ke arewa maso gabas a jiya asabar kungiyar taliban mai mulkin kasar afghanistan ta bayyana kasafin kudinta na farko kasafin zai dogara ne ka kacokan akan harajin cikin gida kana zai kasa da biliyan 44 na kudin kasar wanda zai yi daidai da dalar amurka miliyan 500 mataimakin firaminista abdulsalam hannafi ya faɗa wa manema labarai a wani taron 'yan jarida a kabul cewa gwamnatin ta wucin gadi za ta kashe dala biliyan biyu wanda zai daidai da biliyan 231 biyu na kudin kasar afghanistan amma kuma an kiyasta samun kudaden shiga a cikin shekara da zai kai kudin afghanistan biliyan 186.7 sai dai bai yi karin bayani ba akan yadda gwamnati za ta cike wannan gibi da za a samu kakakin ma'aikatar kuɗin ya yi bayani cewa za a tara kudaden shigar ne ta hukumomin gwamnati kamar kwastam da ma'aikatun jama'a da kuma ayyukan haƙar ma'adinai a jiya asabar wani dan bindiga dauke da muggan makamai ya bude wuta a wata kasuwar zamani a buffalo a jihar new york inda ya kashe mutane goma kafin jami'ai suka cafke shi a jiya da rana jami'an tsaro suna faɗawa wa kamfanin dillancin labaran associated press sai dai nan da nan ba a yi wani ƙarin bayani ba akan halin da sauran mutane da aka harbe su a kasuwar ta Tom's Friendly Market suke ciki. jama'an biyu ba su da izinin yin magana akan wannan batu ga jama'a kuma sun nemi a sakai sunan su Masu bincike sun imanin mutumin ya yada harbin kai tsaye ta yanar gizo kuma za su duba ko kila ya bayyana manufarsa ta yanar gizon a cewar jama'an guda biyu. jama'an sun yi matashiya cewa binciken yana mataki na farko kuma hukumomi ba su riga da sun gano dalilin da ya sa ya kai harin ba sai dai sun ce za a bincika ko harbin na da nasaba da wariyar launin fata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc daruruwan mutane a birnin sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sun yi zanga-zanga a jiya asabar kan kama wasu ɗalibai guda biyu biyu bayan kashe wata ɗaliba 'yar krista da ake zarginta da kalaman batanci ga manzon allah kasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka tana fama da rabuwan kawuna tsakanin musulmi da kirista kuma akan samu tankiya tsakanin addinan da munanan tashin hankali musamman arewacin kasar Deborah Samuel ɗaliba ce a kwalejin ilimi na Shehu Shagari wanda ɗaliban musulmi suka jefe ta har lahira a ranar Alhamis kana suka kona gawarta a kwalejin bayan da ta kafe wani sako a shafin sada zumunta wanda suke ganin cin mutunci ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ibrahim arkila mazaunin sokoto ne ya kuma shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa zanga-zangar ta rikide ta zama tashin hankali inda matasa maza da mata suka buƙaci a sako mutanen biyu da aka kama a kan kisan ɗalibar 'yar krista a ƙarshe a jiya asabar india ta haramta fitar da alkama ba tare da amincewar gwamnati ba bayan matsalar samar da alkama na tarihi a watan maris da ƙasar ta fada a ciki lamarin da ke zama kalubale ga kasashen da suke fama da karancin alkama da hauhawan farashin kayayyaki tun bayan da rashi ta kai mamaya a ukraine sanarwar ta janyo kakkausar suka daga ministocin noma na rukunin kasashe bakwai masu arzikin masana'antu da ke taro a jamus waɗanda suka ce irin waɗannan matakan za su ƙara dagula rikicin ne wanda ya haddasa hauhawan farashin kayayyaki ministan noma na jamus kem osdemir ya bayyana a wurin wani taron manema labarai a stuttgart cewa idan kowa ya fara sanya dokan fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje ko kuma rufe kasuwanni hakan zai kare dagula al'amura ne labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan matsalar tsaro a Sahel wanda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto yake jagoranta daga Niamey ta kasar Nijar. Yau za mu tashi a inda Alkasim Abdulrahman yake bayani akan abubuwa da suka faru shekaru ashirin da suka wuce. Allah ya sa shekara ashirin da suka wuce lokacin da Amerika suka zo suka fara horar da sojojin mu bisa yaƙi da ta'addanci wani abu da ake cewa PSC e, Pan Sahelian Initiative. Ina ɗaya daga cikin mutanen nan da suka yi tsaye na cewa ba mu yarda ba da samuwar sojojin Amerika kasan mu bisa wannan abubuwan da suka zo su basu wannan horo. Tabbas a lokacin akwai jahilci da muke da mu da muka shiga gaba bisa haka saboda kawai tura ne sun zo su ba sojojin mu horo suna da manufa kuma sai aka yi gamkatar a lokacin na karanta wani bincike da wasu jami'o'i guda uku suka yi a Amerika wanda daga ciki sai suka nuna zawa wa'annan shekarun masu zawa Amerika kusan kashi 20 ko 25 na abin da take bukata na makamashi musamman man fetur zai hito daga yankin nan na Golf da gine. daga ciki akwai kasashe irin namu wanda ake tsammanin za a tono man fetur da sauransu to duk wannan abubuwan sai suka taimaka nazarce da zancen da muka yi sai muke ganin samuwar sojojin amerika a wurin don ba da horo ga sojojin mu ba daidai ba ne wannan ya sa na haɗu da jakadiyar amurka gedenis maci so biyu ta zo don ta haɗu da ni kuma duk wani babban jami'i na tsaro na amurka ko nan cikin ƙasa ko afirka ta yamma ko afirka sun zo sun haɗu da ni mun tattauna abubuwa da dama muka yi ina muka magana dubu biyu da biyu dubu biyu da uku har da sauransu bisa irin da muka fahimci abin to kuma sai allah na shi iko ya sa shugabanninmu musamman na Nijar saboda talocin da ke da kwai da kuma karamcin kuɗin da ake sa bisa maganar tsaro sai ya kasance ban da horon da su sojin amurka ke zuwa su bada kawai idan suka ta babu bi baya amma in ka ɗauki ƙasashe kamar mauritaniya sai suka yi inhwani saboda wannan horon na psc ya shahi mali da niger da mauritaniya da sauransu to su kamar mauritaniya sun yi inhwani kware da shi kuma suka sa kuɗi kware saboda a lokacin eh, soji ne ke jagorancin ƙasa suka sa kuɗi kwarai yau in ka ɗauka yau shekara sha ɗaya a mauritaniya ba kai hari na ta'addanci ba saboda sun dakatar da sojojinsu ga bukatar da suke da kuma da yanayi na barazanar da ke da mutane da yawa sun daɗe ko a nan Nijar na san suna adawa da zaman sojojin ƙasashen waje na Faransa ma an yi rigima kan mm. zaman so yayin da su ƙasashen nan suke ƙoƙarin su nuna mana cewa suna so su zo su taimaki kasashen mu ne kana da ra'ayin cewa zaman su alheri ne ko ba alheri ba ne ni ni ina da ra'ayin cewa Masaya bayanai masaya husawoyi da horon da ake bada yana da muhimmanci ba yiwa a ce ƙasar da ta yi kowace talauci ta yi kowace rauni ta yi kowace ci baya abin da ya shahi ci gaban al'umma a ce kuma ita ce ƙasar da ta yi jajircewa ga barazanar da ke da kwai bisa yankin ni na tabbatar da samuwa wa'annan sojojin horon da suke bada da masaya husa da ake yana taka rawa. Allah ya taimake ni banda kasancewa na yi ayyuka cikin wannan wuraren kuma babu inda nake aiki sai wurin da ke da matsala ta ta'addanci ko ta barazanar tsaro kusan shekara sha biyar da suka wuce kuma banda cikin yankunan munan har cikin wasu kasashe inda ma tushen abin ne irin su Yemen ko Afghanistan da sauransu. To shi yasa kallon da ni nike ma rikicin da ke da kwai cikin gida da sauran mutane wanda suke mishi wani lokaci ana samun bamban. To eh, bari mu je ga malami na gaba. kafin ka fara zan so kowa ina da tabbata zai mishi kafin ya fita ra'ayin shi kan shi an yi magana game da cin hanci da rashawa al misali ɗaya daga cikin abubuwan da na tabbata ana magana shi kuma a Najeriya shine yadda cin hanci da rashawa ya ratsa sojoji ma na Najeriya da ma'aikatan gwamnatoci da sauransu sannan tasirin makwabtaka waɗannan ƙasashe da kamar yadda muka fara Alhaji ya ce galibin abubuwan nan duk daga waje suke gowa ka yarda da cewa abubuwan da ke faruwa a cikin gida kamar na rashin adalci da yake magana ko cin hanci da rashawa ga kasashen mu suke fama da shi ya fi tasiri fiye da abin da ke shigowa daga waje? Eh, salamu alaikum. Sunana Alhaji Dauda Tankama. Kahin in fara na bayani wannan tambaya da kuka mini ina ba ku amsa. Amsa da ke da kai shine kamar yadda ake magana cin hanci da rashawa da yake kawo fitintunu da tashi hankali yanzu in ka ɗauki kasar mu Nijar babu inda aka rubuta cikin kundin tsarin ƙasa cewa dan kana cikin talauci ko kana ko an ci da hakin ka ka ɗauki makami mm. ta aka yi ka hito ka yi jerin maci ka nuna baka amince ba ko ka raba dan haka inda za ne da bayani na tambayar da kuka ta farko menene yake kawo tashi hankali kuma kun ce menene gudunmuwa yan horar hula ya kamata su kawo ciki mm. mu abinda an matsala ra'ayin da talaka yake so tunda demokarasin afirka gurguwa ce abinda talaka yake so ba shine wanda ya zaba yake yi ba kuma eh, talaka in ya zabe ka shugaban kasa ba ya baka eh, wuka da nama baka ci kai kadai a'a kai unhwani da ra'ayin da yake so mu ne ya dukkanin an horo hula alhaji aliyu a lokacin da za a kawo mana wannan sojoji na mulkin mallaka mun yi gwagwarmaya mun yi adawa muka ce ba mu amince ba abin da za su zakwa afirka ba don su kare talakawan afirka ba ba don su kare arzikin afirka ba wata tahiya ce ta daban kuma sai allah ya ba mu gaskiya saboda yanzu in ka ɗauka niger nigeria kamaru chadi mali duk matsala guda ce abin da ke kawo wannan tashi hankali alhaji aliyu dan goro ba ke ja uwa ta jiwa tunda na san kana jihar sokoto kana jin hausa kwarai bisa wannan magana menene dan ba ke ja uwa ta jiwa wanga san da na zana babu san da ba su da arzikin kalkashin kasa wanda yanzu tura milkin mallaka arzikin su ya kare hankalin su na nan afirka ya za su yi su ebe shi in ana zamni lahiya ba za su iba shi ba sai an zo an shibka mana fitintunu da bala'i muna nan cikin matsala a zo ana matsa wannan arzikin cikin ba cikin hankalinmu na kwanci ba. Me yasa a lokacin yanzu da aka ce sojoji za su sakuwa na Faransa da na ina cikin Nijar ba a tambayi talaka Nijar ba. Kuma kundin tsarin ƙasa ya nuna cewa talaka yana iya ba da ra'ayin shi ko ta 'yan majalisa ko kuma na referendum babu wannan tsari da aka yi mutane ne kawai su da muga suna zakuwa da motoci kuma alhaji ali sai ka ga kilomita fiye da kilomita biyu motoci Najeriya da katafila mai gina ƙasa wanda ya to yaƙi ya to da wannan jirage ka san akwai dala ƙarshen ƙadago to Alhaji Aliyu ai ka sani a Najeriya an taba juyin mulki wata ƙasa Najeriya ta zo ta mai da shugaban ƙasa ya za a cewa wani ya zo da moto ya hana zaman lafiya. Munan Nijar sojin mu sun tafi yaƙi ƙasa sai da yawa inda suka samo galolin girma yau a ce wai mutane na nan da motuna suna hana kun motuna da suke hawa wani in an sai da gona kansu na gado ba su sai moto kenan alhaji aliyu wani aiki ne na daban wanda yanzu tura milkin mallaka suke muna mu mun san yau in sun ka kwashe su daga kasashen mu na afirka za a samu zaman lahiya ko niger nigeria kamar chadi saboda mun da soji wanda ba gudun soji suke so ba kayan aiki suke so wanda za a samu a zamana lahiya na zamani ai ai bari mu je ga malami na gaba kafin ka fara magana ta ina kake ji mutane suke samu wannan dimbin makamai da suke amfani da shi wajen tada hankalin nan yau in ka ga makaman da mutanen yara kankana da suke amfani da su wata bindiga ta fi yaron girma to na gode ina suke samun makaman nan ne ta yaya suke samun su to na gode ma aliyu ni sunana dai bana ibrahim ni dan siyasa ne na adawa kuma ina cikin wa'anda ke gwagwarmaya domin a samu sauyi a cikin Eh, shugabanci a cikin mu. Mm. Eh, tambayar ta zo daidai tun da abin da nike son dama ni yi zance bisa kan in an ce eh, tashin hankali a kasan mu yau ina iya cewa cikin su akwai iri uku ne na harko akwai wanda ya shafi kasuwanci da miyagun kwayoyi na harko a kasuwancin ba ba kasuwanci mm. na biyu akwai ta'addanci na uku akwai hoshi da makamai to kenan in ka ɗauki duka uku nan mutane sai sun samu makamai suke iya tada ma mutane ummal a ba'isa na tashin hankali da muke fuskanta yau tushenta orange dami ne ne kwarai. lokacin da an ka samu dama makamai suna shiga ya yi daidai da lokacin da kwarai shi ta je libya ta kai hari ta sa kadafi an ka kashe shi eh. tunda muna tunan mu a nijar. lokacin nan eh, rishin hangen nesa na eh, shugaban ya bar gado rishin hangen nesa yasa mun ka bar makamai da dama sun ka shigo ta hanyar niger sun ka je mali lokacin nan ba mu yi nazari ba abin na iya wargajewa can mali har ya shigo cikin kasar na farko na biyu akwai kasawa na gwamnati tunda mun san da ta'addanci da hoshi suna shunhuda yalduwa ne bisa kan eh, talauci yau kasashen mu ai wannan shugaba da ya bar gado shi ke cewa da ai muna da arziki da yawa amma eh, a ce cikin gudanar da shugabancin ne muke kasawa to da ya zo shi kuma bai ba bai taka rawa ba na a zo a gani shi yasa yau in an ka ɗauki mu har ma cikin yamai ba ma bisa eh, iyakoki ba yamai babu eh, babu kwanciyar hankali yau kana kwana gidanka wani zai tsalla eh, katanga ya zo ya koya ya kashe ka ko ya amshe ma dukiya duk wannan rishin hangen nesa na makunta shi ya kawo shi tunda eh, in ɗauki misali guda albudu biyu da goma sha takwas zuwa goma sha tara lokacin nan an ka zo an ka shiga garin yamma an ka eh, kashe ma yara matasa abin da suke amfani da shi eh, kama abin da fitowa shagunansu kuma ba a basu ba aiki matashi wanda yana da arme yana da iyali kun ka hoshe mai shago kun ka ce ya koma ya je ya ɗauki makami ya tare mutane yana kashe su ko amsa kenan ni ga gani na ababen na amal device na ta'addanci da rishin kwanciyar hankali cikin kasanmu tushenta daga libya ta hudu. kuma da mun gode na ta wajen shugaba muhammadu buhari ma irin wannan ikirarin cewa shi yana zargin abin da gaci ya sa masa ali tambayar da zan maka kai kana ganin lokaci yayi da jama'a za su daina dogaro ga kan gwamnati ta kare su wanda su tashi su kare kansu To, Suna na Mamman Jaharu eh, dan jarida ne kuma na kungiya da na eh, ce Onimet mai saka ido a yanda 'yan jarida suke tahiya aikin su ya kasance daidai da doka. Hmm. Eh, idan muka koma zan yi saka ido in baka amsa ta a matsayin dan jarida. A ah, tambayar da na yi Mm. cewa ya kamata mutane su daina dogaro kan hukuma ko gwamnati ta kare su su tashi kamar yadda naga an fara a wasu wurare mutane sun fara tashi suna kare kansu suna kafa kungiyoyin matasa na vigilante wannan wannan aliyo baya da tasiri a ƙasa inda aka tsara doka mai ƙarhi yakan iya kallon ɗan ƙarami da abin shi a hannu ba zai iya taɓa shi ba dan da kwai doka kenan inda ke da kwai doka kare kai yara ta a wuyan gwamnati gwamnati ta wakilta mutane eh, ta ba su ko ya dace ta ba su kayan aiki su shi wannan aiki to amma in ka ɗauki eh, tambayar ka ta zo daidai da abin da yake faruwa a eh, yankunanmu mu kama kan iyakokinmu ana samun wannan wanda 'yan gari ko 'yan jiha suke tsara kansu su ce za su kawo tasu gudunmuwa. In na baka karamin misali lokacin da ta'addanci bai zo ba muna sakandare akwai lokacin da saboni na hito daga birnin zandar da magaram akwai lokacin da barayi suke mamayan ya kai da mu a unguwa mu matasa muke tsara kanmu mu dinga ɗora shan shayi mu cika dare <laughs> muna saka ido ga masu bi suna in karaɓi katanga mu ce a mm, wuce ka gani muna eh kenan duk inda tsanani ya zo aka ga kasa iko sakakin iko mm. mutane suna tashi su ce za su kawo tasu gudunmuwa musamman shi ke faruwa mun gan shi a yankin eh, bani banguwan da shi da kanshi shugaban kasa da ya je ya ce lalle incin ku ne ku kare kanku mm. to amma gwamnati ya kamata ta kare sun jaraba aka ga banna da ta abku saboda sun jaraba da yake ba cikin aikin su bane abin sai ya zo da da tsotsayi a ina tuna lokacin da tunda ba yau bane Nijar ta fara eh, yaki da da ta'addanci lokacin rebellion ta ƙarshe a dubu biyu eh, ina gani da da bakwai ko a lokacin da ina cikin tawaga 'yan jarida wanda muka bi shugaban ƙasa eh, Allah ji kanshi Allah masu rahama Tanja Muhammadu lokacin da ya je ɗora butalin eh, haƙo uranium wanda har yau horon shi tana nan tana wasa da hankalin mu a ganin ta tono shi lokacin da ya je ya tara manyan sojoji a lokacin na an yarjejeniya 'yan ta'adda masu wanda ake ce ma rebel na mng 'yan tawaye mm. suka ajiye makamai da sa hannun libya suka dawo gida a rannan aka tarbe su a airport suka zo da suka zo suka shiga ɗaki ga sojoji ga 'yan tawaye shugaban ƙasa ta jamhuriya ya ce musu to kun ga wannan makamai da kuke ɗauke da su tunda kun yarda kun ajiye barin muku tuna ga wanda ya kamata su ɗauke su nan ku ba incin ku bane ku ɗauke su ku aiki ne za mu yi gwagwarwaya mu ga kun samu aiki kaga kenan ishi duk inda tashin hankali yake ya wajibta gwamnati ne ya kamata ya kare talakawa Da bayanan ɗan jarida Mamman Gahadu muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai makon gobe za mu ci gaba. A madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya. da Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko za ka gabatar da kanka? sunana Muhammadu Indimi. ana cewa alhaji muhammadu indimi alhaji muhammadu indimi shin kai mutumin jihar maiduguri ne ko daga ina aka fito su babana su suka kafa maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihinsa daga gezawa suka zo da mahaifin shi lokacin babu maiduguri eh amma ba maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zaune suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa maiduguri da yake background din shi na kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar hausawa hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi bahaushe ne ba a typical babbare to wasu kuma suna danganta ka menene ka da jihar gombe ƙauna da zumunci saboda abubakar hashidu allah ji kanshi da sarkin gombe shehu abubakar shine alaƙa ta da gombe shi sa gombe take second home a wurina. Eh, to gashi nan a jihar maiduguri in ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kamar yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa wallahi abu ne mai soki jarrabawa ce daga allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi me ya baka me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan bangare sosai eto eh kasan kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sani a makaranta shi sa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gwagwarmaya gwagwarmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta ƙur'ani yara ƙanana za ka ga yaro ƙanƙani mai shekara shida zai tashi ya karanta maka bakara da tsakiyar kur'ani sai kai kuka yanzu muna nan muna faɗaɗa wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary ita wannan makaranta a ina take tana nan a maiduguri tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. muni mutunci kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.